بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهر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 wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala ali baitihi tayyibin tahirin yan uwa masu kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na gaskiya dokin karfe wanda muke kawo muku a irin wannan rana ta laraba kuma irin wannan lokuta duk muna neman afuwa sosai wasu lokuta din akan samu matsala na jinkiri insha Allah wannan ya taso ne saboda wasu matsaloli da kuma gyare-gyare insha Allah ku ci gaba da kasancewa da mu har lokacin da waɗannan matsaloli za su gyara insha Allah to yau ma kamar kullum muna tare da malam mustapha muhammad a cikin wannan shiri domin ci gaba da tattaunawa akan wannan aya mai tsarki mai girma faɗin allah subhanahu wa ta'ala bismillahir rahmanir rahim inna ma yuridu allahu liyudhhiba ankum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira to malam ya yi mana bayanai da yawa a cikin wannan aya kuma yau ma insha Allah za mu ci gaba da jin bayanan da malam ya zo mana da su a cikin ita wannan aya akar makalla salamu alaikum barka da zuwa alaikum salamu rahmatullahi wa to malam insha Allah kafin mu ci gaba da shi wannan shiri din kamar yadda muka saba za mu je mu dawo domin fara shi shiri din insha Allah saboda haka masu kallon mu za ku ɗan kasance da mu bayan wannan ɗan gajeren zango da za mu tafi mu je mu dawo insha Allah. Wilaya TV hasken jagoranci mai daɗin gani da saurari zuwa ga ilmantarwa tunatarwa da faɗakarwa. uwa masu kallon mu da sake dawowa cikin wannan shiri a yayin da insha Allah yanzu zan mika ku zuwa ga malam domin fara a shi wannan shiri mai albarka kalla to a lokutan da suka gabata kun yi dai bayanai ba maimaita su zan yi ba dangane da ita wannan aya kun kawo mana fassarorinta da tafsiranta da kuma yanda magabata suka fahimce su tun daga kan sahabbai har zuwa matan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam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 allahu ala muhammadin wa محمد وآل wa وعجل فرجهم السلام alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. uh, ah, mala anas kamar eh, yadda muka yi alkawali eh, cewa insha Allahul azim za mu biyo tartibi na eh, abinda ita wannan ayatin ɗin ta kunsa tun daga ma'anarta ta luga da kuma ma'anarta wacce ba ta luga ba hmm. istilah da kuma ma'anonin da suka zo na su ita wannan kalmar ta bait hmm. a cikin alkur'ani me suke nufi hmm. uh, wato ina ɗayin so in yi kulasa abubuwan da suka baya saboda wannan daren insha Allah nake kokarin eh, mu kammala ita wannan aya ɗin eh, sati na gaba mu dasa ci gaba daga su al'amarin da ya shafi iyalan ah, eh, eh, eh, ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam din sai kasance mun tabbata kan wannan sannan kuma muka zo ma'anata daga cikin hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam da tafsirin ta da ya zo daga bakin ma'aiki ta hannun mm. wanda muka ce akwai ruwaye kusan saba'in da suka zo mm. kuma saba'in din kusan kashi saba'in cikin ɗari su ma ɗin hmm. daga makarantar ko kuma daga ban janibi na ahlus sunna wal jama'a ne hmm, wanda shi muhimmancin shi wannan maganganu da muke ta yi hmm. wanda ya kamata mutane su sani shi ne cewa har abada wannan alkawari ne daga ita wannan tasha ta alwulaya ba za mu taɓa kawo abu a bisa iska ba mm. me ke nufi da mm. abubuwa a bisa iska mm. ba za mu taba ko ni ko ma duk wanda zai zo a wannan tasha din wannan alkawali ne muka yi ma masu kallo na cewa har abada ba za mu yi magana ba tare da dalili ba eh, insha Allah azim mm, mm. Eh, kasantuwar ita wannan eh, kamar da na sha faɗi cewa ita wannan makarantar ta alil wacce take ƙosassa ce mm. wadatacciya ce daga kanta ba ta da buƙatar shiga wani gida ta je ta aro a lokaci guda ita makaranta ce mai zama kanta bangaren kowane janibi na addinin musulunci mm-hmm. eh, shi ya sanya su almajiran wannan makaranta da malaman wannan makaranta za ka ga sun ba wa almajiransu dama da 'yanci su iya shiga ko'ina su yi bincike domin iya tabbatar da abin da yake dalili ne gare su hujja ce gare su wanda har ranar alkiyama za su yi aiki ma wannan addini din za su tabbata da shi za su bauta ma Allah subhanahu wata'ala akan abin da suka fahimta a cikin wannan tafiya din ta addini mm, shi ya sanya ita har kullum wannan makaranta din bata tara almajirinta da zuwa ko ina ba mm, cewa karku karanta makaranta kaza yawa karku karanta mm. littafin makaranta kaza sannan kamar yadda muke yi cewa ah, har abada kamar yadda muka yi alkawali cewa ba za mu zo mu zo mu faɗi sunan abu kawai a matsayin mun ji shi a saman iska ba mm-hmm. ba tare mun kafa dalili kan shi ba mm-hmm. Mm-hmm. jita-jita jita-jita uh, sannan kuma mu ba muna yin wannan ba ne kan cewa dole sai mutane sun fahimci shi an ci ba haka ba ne ba shi ne kasadinmu ba wato uh, muradinmu muradinmu shi ne wato waɗannan al'amuran da suke faruwa yadda wani zai hau membari ya ɗau tsawon awanni yana surutu yana kafarta mutane hmm. ba tare da wani dalili daga alkur'ani ba ko hmm. hadisi hmm. ko kuma zai kafarta mutane zai tabbatar da kafarci mutane ko zindikanci da kalmar zindikanci da suke amfani da ita a hadisi wanda yake ba wani hadisi bane wanda yake da majal a cikin addinin musulunci amma saboda ya dace da ra'ayin shi sai ya ɗauko shi sai ya kafirta hmm. wannan cin da ɗan shi'a ɗinnan da shi an cin shi hmm. da ake nuna mutane ba addinin musulunci ba ne hmm. wannan yana cikin hadafinmu ne mutane su fahimci cewa wannan wani abu ne wanda kawai mutane ne eh, na wani gefe waɗanda su suna da gaba ta asali da suka samu da gidan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wannan shine abin da suka kawo cikin addinin nan kuma suke so dole sai kowane janibi na addinin musulunci ya da wani ra'ayi wannan kuma wani abu ne wanda ba zai yi ba kamar ni ne ba zan dankara maka cewa dole ka zo ka shi an ci ba amma zan gaya maka menene dalili da ya sa ni nake shi an ci wannan ya rage manaka mm. ka bi ko kar ka bi ya rage zuwa gare ka mm. wannan eh, ɗaya daga cikin eh, wato khasa'is hmm. eh, wasu abu da makaranta alibaiti ta kunshi hmm. hmm. shi kenan shi yasa ko da kirista ne za mu yi magana da shi to mun san yadda za mu yi magana da shi a bisa hujjoji daga cikin addinin shi wanda ya shimfiɗa mashi wanda ya imani da wanda ya imani da su sabanin sauran hmm. abubuwa ah. wannan eh, kamar yadda muke ta magana cewa mun yi maganganu kamar yadda manzon Allah ya abin nan hmm. ya tafsirin wannan hmm. ayar kuma mun ji ah. daga bakin sabai har yanzu dai muna cikin shi eh, wannan littafi wanda eh, kowane lokaci kusan mukan yi kokari mu kawo ma mutane Eh, abin da shi wannan abin na din ya kunsa eh, dangane tafsirin abin da shi ita wannan aya din da ta mm. fito daga bakin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin shi dai wannan littafi ahlul baiti fil kitabi was sunna na Muhammad Rai Shahari mm. da kullum muke ta kokarin eh, dibawa mm. wato abin da ya sa shi wannan littafi kusan nike kokarin amfani da shi mm. ilin mutane za su iya cewa kamar sati uku ko hudu jere muna ta mm. magana kan shi mm-hmm. shine cewa ya yi kokarin ɗauko eh, hadisai daga cikin littattafan ahli sunna mm-hmm. wanda kuma ya kila ni bayani da bukata dole sai na kwaso littattafan na zo na zube nan duk da yake kila idan eh, wani lokaci mukan yi haka din eh, saboda a kafa hujja da wani mm. abin da kila wani zai iya inkari ya fara da ciki a cikin wannan littafi a shafi na arba'in da mm. ah, inda yake magana ah, hadisi na 22 a jerin wannan magana din mm-hmm. daga abu ah, barraza ne mm-hmm. ya kawo yake mm. cewa hadisi ne daga a cikin majma'u zawa'id mm. ya ɗauko shi yake cewa sallaitu ma'ar rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sab'ata ashara shahran fa idha kharaja min baiti ata baba fatimata faqala as-salata rahimakumullah inma yuridu Allah li yudhhiba ankum ar-rijsa أهل البيت ويطهركم تطهيرا shi wannan bawan Allah yake cewa ya yi sallah da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hmm. a tsawon wata bakwai hmm. mala'anis wata bakwai hmm. yana sallah bayan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wata bakwai ah, a cikin wata bakwai ne yake cewa fa'iza kharaja min baitihi mhm. A ta baba fatimata duk sanda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam hmm. zai fita ko ya fito daga gidan shi hmm. zuwa ina zuwa masallaci sallah asubahi hmm. ka ji fa yace fa idza kharaja yayin da manzon Allah yake so ya fito daga gidan shi A ta baba fatima zai zo kofa gidan sai da zara salamullahi alaiha shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai fito shi da gidan shi tafi gidan da zara. Mm. me yake yi faqala as-sala rahimakumullah mm. zai kwankwasa masu mm. wato idan eh, tabirin ya inganta wato zai buga musu gida ya tada su su zo masallaci wata bakwai manzan Allah jere in ya je ya kwankwasa zai ce as-sala mm-hmm. sallah sallah mm. kamar yadda mu a wuraren mu kila uh, mun taso mun ga wannan mm. cikin azumi eh, za a rika bugawa kofar gidajen mm. mutane ko kuma a rika yawo da shi dan tarhu da mai abin da yana bugawa yana cewa a tashi ai sahur ko a tashi lokaci yayi kuma abu makamancin haka manzon Allah zai yake zuwa kofar gidan sayyida Zahra zahara yana cewa sallah sallah Allah ya muku rahama inna ma yuridu Allahu li yudhhiba ankum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira malam Anas mi mutane mi al'umma ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam suke son manzo Allah ya musu akan ita ma'ana wannan aya din wato zai je masallaci zai je masallaci amma ba zai wuce kai tsaye ba sai ya koma kofar gidan waɗannan mutanen da yake so nuna mutane cewa mm, mm. su fa ne wannan ahlul baiti din da wannan mm. aya take magana sai ya je ya ƙunƙusa gidan ya ce musu sallah ku tashi lokacin sallah yayi Allah ya muku rahama sannan sai ya ce mi inna ma yuridu Allahu li yudhhiba ankum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira ku tashi ya ku iyalan wannan gida ya ku ahlul baitin nubuwa me yasa ku tashi Allah ta'ala ya tsarkake ku tsarkakewa ahlul baiti daga dukkan kazanta da nau'i na dauda wannan bawan Allah yake cewa wata bakwai ya yi sallah bayan manzan Allah kuma wata bakwai nan a jere kowace sallah asubahi sai manzan Allah ya je wannan wurin gidan sai kofa gidan sai da zara salamun lahi alaiha ta ji kima da girma da daraja hmm. ta manzan Allah sallallahu alaihi wa wato yana nuna maka cewa hmm. muhimmancin saƙon Allah subhanahu wata'ala hmm, da isar da saƙon Allah subhanahu wata'ala wajibin shi ne tunda wajibin shi ne ya nuna ma mutane alkur'ani kamar yadda yake cewa an aiko shi ne kamar yadda Allah yake cewa litubayyana linnas ma nuzila ilayhi ka bayyana ma mutane wannan ɗaya daga hmm. cikin abin da manzon Allah yake wajibin shi ne hmm. saboda ya san ya san rikici zai faru hmm. dan ya kafa hujja da ya kafa hujja ma mutane cewa wannan aya ga abin da take faruwa saboda manzon Allah ba larabe ne ya san mi laraba za su iya kawo saboda mutanen da dagangan shirye suke su kawo ma wannan addinin cikas tun yana rayu dole mu mutane bayani saboda faɗin Allah subhanahu wataala kai mu mutane bayani kan abin da aka saukar zuwa gare su mm, mm. hadisi na biyu mm. a cikin wannan a cikin wannan a cikin majmu'ul zawaid ne muka kawo wannan kuma a cikin tafsiri na tabari mm-hmm. daga abi dawud ne ya anso yake cewa wannan hadisi abin nan eh, jeri na uku mm-hmm. hadisi na 23 a cikin wannan littafin hmm. me yake cewa cikin yake cewa rabatattu hmm. almadinata saba'ata ashhurin hmm. ala ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza tala'a al-fajr جاء إلى باب علي وفاطمة عليهما السلام فقال الصلاة الصلاة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا يكي توا wannan abi hamra yake cewa ya sha zuwa madina ya a mm. madina mm. tsawon wata bakwai shi ma mm. kaga irin wancan irin wancan kwarai kuwa tsawon wata bakwai a lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana raye yake cewa faƙala eh, ra'aitu shi wannan abi hamradin mm-hmm. yake cewa ni na ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam dun idza tala alfajar lokacin da alfijir zai keto lokacin da sallah asuba za ta yi ya ce ja'a ila babi aliyin wa fatima ce sai manzan Allah ya zo a daidai kofa gidan ali mm. da fatima kaga wancan ruwaya aka ce mi mm, baiti fatima mm. wannan kuma aka ce ja'a mm. ila babi ali aliyin wa fatima zai zo kofa gidan ali da fatima ya tsaya ya ce masu mimala anas as-sala as-sala inna ma yuridu Allah li yudhhiba kuma rijisa a ahlal bait wa ta tsahira ku tashi lokacin hmm. sallah sallah sallah hmm. Allah ya tafi muku da dukkan nau'i na ƙazanta ya ku ahlul baiti hmm. kuma Allah ya tsarkake ku tsarkakewa maza Allah yake cewa a cikin wannan jerin wannan yake cewa a cikin tafsirin tabari a ina a cikin tafsirin tabari a juz'i na sha biyu mujalladi na sha biyu afuwan mhm. a juzi'i na ishirin mhm. a shafi na shida hmm. a cikin kuma tahzibul kamal mhm. shi ma yemi a cikin mujalladi na eh, na talatin da uku hmm. a shafi na ɗari biyu da sittin mal anas hmm. zuwa hadisi na dubu bakwai da ɗari uku da ashirin da bakwai kuma tafsir ibn kathir hmm. duk ƙarfin izala ibn kathir hmm. amma ya kawo wannan hmm. a cikin juz'i na shida a shafi na ɗari hudu da bakwai a cikin manaƙib Alibina abi talib na ibn mardawaihi murdawaihi shi ma a shafi na mi na ɗari uku da hudu hadisi na ɗari hudu da tamanin da tara ya kawo wannan hadisin wani hadisi hmm. inda manzon Allah yake zuwa kofa gidan Ali da Fatima yana kwankwasa yana ce masu assala assala hmm. inna ma yuridu Allah li yudhhiba ankum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira sallah lokacin sallah yayi lokacin sallah yayi hmm. ya ku alul baitun nubuwa ku tashi ba fa bacci suke ba mm, mal'anis mm. wato manzan Allah yana son ya nuna mutane ba mm, ga ma'ana ayan nan yadda ya yi bayani da baki ya faɗi da baki amma dai yanzu gashi a aikace matan manzan Allah radiyallahu ana umma salama ta faɗi ta fi fiddo hadisai an tambaye ta duk hadisan da muka karanta daga mm, baya mm, in ka fidda wanda muka kawo daga a gidan mu'aiki sallallahu mm, alaihi wasallam dukkan su ruwaye daga umma salma ne su kansu ahlul baiti duk sanda suke faɗi za su a ɗakin umma salma a ɗakin ta a gidanta wannan hadisin wannan ayat ta sauka amma duk wannan bai isa ba sai da manzan Allah ya rika zuwa kofar gidan nan ba a ɓoye ba a bayyane yana gaya ma mutane cewa wannan ayar ta kunshi waɗannan kamar yadda a baya muka karanta ko yake cewa ni wannan ayar ta sauka a kaina da ali da hassan da husaini da fatima mm, mm, salamullahi alaihi amma bai gushe ba yana zuwa sai da ya wata bakwai mm. a wannan ruwa da muke karanta ah. wata bakwai ba wasa gaskiya ba wasa ba ne girman sha'ani na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi da mahimmancin isar da saƙo da mahimmancin isar da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala wanda ba mai shakka cikin mm, wannan gaskiya ne sannan manzan Allah yana son ya nuna mutane baya da bukata mm. ko miskala zaratin wannan al'umma tashi su shiga wuta mm. saboda shi hmm. shi yasa bai da wani abu wanda sunan shi ake ce mashi sunan shi ne hmm. gazawa hmm, wurin isar da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala gaskiya babu duk abin da annabi zai yi don ya isan mamu da wannan sakon ya yi mm. saboda ya riga ya san me zai faru a mm. bayan tafiyar shi ka ji wannan falala ta mm. waɗannan suwa ne ne waɗannan bayan Allah wanda manzan Allah yake taka kofar gidan gaskiya ne wata bakwai jere ka san ba wasa bane wannan ba wasa bane ba subhanallah <clears throat> ba wasa bane a cikin sunan turmizi malam hmm. turmizi na eh, malam hmm. anas daga takwaranka an anas hmm. aka an so wannan ruwaye yake cewa anas bin malik yake cewa inna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana ya murru bi babi fatimata sittata ashhurin iza kharaja ila salatil fajri yaqul as-salat ya ahlal baiti إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا a cikin tirmizi ga abin da ya kawo shi kuma ya kawo daga anas bin malik khadimul rasul wato mm. eh, khadimi ma'aikaci na gidan mm. ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mm. anas bin malik yake cewa kana ya murru bi babi fatimata shi kuma nan sai ce mi sittata ashuri wancan ya ce wata bakwai wannan kuma ya ce wata shida ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana zuwa gidan sai da zara duk sanda ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fita sallah asuba wata shida a jere kamar yadda Anas bin Malik ya kawo a cikin sunan Turmizi yake cewa wata shida a jere manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk sanda zai fita sallah asuba sai ya je ya kunkusa masa sayyida Zahra sai ya je ya kunkusa ma wa ba Zahra kawai ba ya kunkusa masu saboda mai gidan ne Ali da Fatima da Hassan da Husaini suke sai ya ce masu mi mm. as-sala ya ahla bait ka ji fa mm. sallah ya ku iyalan gida mm. wani gidan gidan nan da Allah yake cewa inna ma yuridu Allah li yudhhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt wa yutahhirakum tsahira. gidan nan da Allah ya ce ya tafi masu da dukkan nau'i na kazanta wannan gidan ne manzon Allah ke zuwa yana nuna ma mutane cewa hmm. ya ku mutane wannan ayar ga abin da take nufi hmm. ga kan waɗanda suka sauka ta sauka hmm. shi mami yake cewa a cikin sunan da turmuzi a mujalladi na biyar a shafi na 352 hadisi ko mai lamba dubu uku da ɗari mm. da shida mm. a cikin musnad na ibn Hambal mm. shi ma a juzi'i na mi na hudu mujalladi na hudu a shafi na ɗari da goma a hadisi mai lamba dubu goma sha da ɗari bakwai al-mustadrak al sahihaini shi ma ya kawo a juzli na uku Mm. ga yanan shi ma muna tare da shi mm. a mujalladi na uku mm. ga shi a mujalladi na uku mala anas yake cewa mi a cikin almusdar a cikin uh, mujalladi juzi mujalladi na uku mm-hmm. shafi na ɗari uku na ɗari ɗaya da saba'in da biyu hadisi mai lamba wato ina karantawa ne don eh. mutane shafin su aji shafi eh, lamba hadisin kawai lamba hadisi ke da muhimmanci tunda akwai wannan bugu kala kala yawa bugu kala kala ne duk da yake mm. wani abu da ke da ban mamaki mm. irin yadda saudiya mm. da wasu waɗanda suke tare da saudiya suka ɗaukan mu kansu cire waɗannan maganganun mm-hmm. irin waɗannan hadisan ko su canza masu wuri yadda ko mm-hmm. ka ga lamba hadisi a wani wuri to mm-hmm. za ka iya zuwa kai ta cin azaba ka kasa gano shi ka kasa gano shi sai da yanzu za ka karanta da yawa ko ka karanta littafin gaba sai da za ka karanta littafin mm. ko kuma yanzu duniya ta zamani da muke da ita ta intanet mm. to za ka buga abin nan larabcin hadisin mm. to sai ya kawo maka mm-hmm. yawaye eh. tunda shi shi shi abin da ka nema za a kawo shi iyaka abin da kuma eh. Eh, wato side side da ake da mm, su an yi kokari mm. an iya ajiye mm. wannan al'amarin da ya shafi abin nan eh, tari abin nan sirri ne na addinin musulunci kuma da yake ai iya su kadai ne ma suke abin su iya su sauran kasashe da suke to kaga yawa suna nan ba sa canjawa ba su canzawa duk waɗannan abubuwan yanzu wannan akwai falala da ta wuce wannan malanas gaskiya dai kan da yake kasan akwai yankan uzuri da ya mm. wuce wannan mm, gaskiya manzan Allah ya taso ya wannan a cikin al-mu'jamul kabir mm. shi ma a mujalladi na uku a shafi na hamsin da shida sannan kuma hadisi mai lamba dubu uh, ishirin da shida uh, mm-hmm. dubu biyu da ɗari shida da saba'in da ɗaya dubu biyu da ɗari shida da saba'in da ɗaya a cikin kanzul ummal hmm. shi ma ya kawo wannan a mujalladi na sha uku hmm. a shafi na ɗari shida da arba'in da shida hmm. a kuma lamba hadisi dubu talatin da bakwai da ɗari shida da talatin da biyu ya kawo wannan wannan magana ɗin to insha Allah malam kafin eh, ku ci gaba za mu ɗanje mu ɗan huta kaɗan sai insha Allah mu dawo ba dadewa za mu yi ba insha masu kallon mu a kuɗan saurare mu kaɗan za mu je mu dawo yanzu za mu ci gaba da shi wannan program din Ya manzon Allah muna son ka muna koyi da kai. Ya manzon Allah muna son ka muna koyi da kai. Ya Allah komai nake sai na fara da kai, don kai ne farko da ƙarshe kuma ba wani bam da kai kai ne zahiru albatinu duk halittun da kai babu kamar